Haka take yan uwa matasa lokacin shirin labarin matasa ne ya yi shirin da studio kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako. Yau tare da ku ni Fanta Shamsu ina tare da Rabia mai Kano. Kawali ya kike. Alhamdulillah Rabia ne. To mu kika zo mana da shi a yau. To Rabi a yau zamu je da ku garin Maradi da zamu gano matasan suka kwashi lambobin yabo a filin Bashe Kolin Sal Niger 2022. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu shan da matasan da suka daina aiki da bakin haure suka juya zuwa ga wasu ayyukan daban. Da karshe kuma sai filin na wasannin motsi. ilişkiler. Gora jami'ar Abdu Mummuni ta nan babban birnin Yamai ta cika shekaru hamsin a ranar Talata da ta gabata inda ta samu halartar shugaban ƙasar Nijar Bazu Mohamed. A madadin wannan ranar Rabi manyan ɗakunan karatu guda biyu wato amphitheater masu ɗaukan mutum dubu aka kaddamar abokin aikin fari da ta tinkari wasu ɗalibai domin karɓar mana ra'ayukansu. assez Da yawan lokuta za ga an yi tsarin ba da darasi, amma saboda rashin isasshen ɗakin ba da karatu sai zama tilas a tsaida abin. Amma haka zai taimaka mana domin magance matsalolin lattin karatu. Ba abin da za mu yi sai murna domin idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata tsangar kimiyyar shari'a da siyasa kullum tana da matsalar ɗakunan ɗaukar karatu domin a da sai an tafi wurin da ake kira Academy de Zarmarsiyo a doki karatun amma yanzu da aka samu wannan sabon daki zai taimaka wajen magance matsalar jinkirin karatu da ɗalibai ke fuskanta. Kawali a lokacin da aka yi baje kolin Sahel Niger 2022 matasan jihar Maradi su uku ne suka samu lambar yabo a fannin noma. daga cikinsu har da ta matashi mafi kwazo a fannin noma. muhammed mamman ya lalubo waɗannan matasan bayan sun koma gida ga rahoton da ya shirya muna. Bala Nomau wani matashin garin Suma rana ya yi da ya maida noman rani wani aiki ga kokowa da zuwa cin rani. kana iya ka noma abunka kuma ka hudda abunka ka je ka kai kasuwa a gaskiya inda na samu kuzarin shi nan dai cikin garin mu rana na bar kasan mu Niger na je Nigeria tun da sai zaka ganin ba abin da su ma suke alfahari da shi harka aikin noman rani to daga nan nan na je ba ni wani marmarin cewa in je wani aikin ƙarhi na diga da sauransu kawai in dawo gida in yi aiki na na noman rani Mata su ma sun lura da sarrafa kayan gona wani aiki ne mai riba baraka ado dage take da kuskus tana basi da kuma mangujiya. Na aikin fuwayi nan na koya ina sarrafa abu na gida ina saidawa ina ba masu sari in an kamun dage na biki ina yi ana samun riba ɗari bisa ɗari kuma sannan ina koya ma wasu. Yau da 'yan shekaru matasa suka maida hankalin su ga noma lamarin da ke nuna da bassa shagala ga sa ƙoƙarin su domin samun cin moriya kariyar kansu da kansu. Rabi ranar 23 ga wannan watan na Maris ita ce ranar da aka keɓe domin fasahar hasashen yanayi bisa maudu'i kamar haka bunƙasar da tsarin gargaɗin wuri domin ceton rayuka. Haka ne fanta wannan shi yasa abokiyar aikin mu Hawa Maman ta tunkari matasa domin jin ko suna sha'awar wannan fannin. ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar niger duk rana tana ba da labari ga dukkan sassan al'umma na ƙasa wani lokaci takan samu bayanai na gamsuwa daga matasa a game da hasashen faduwar ruwan sama a lokacin damana kamar yadda shugaban ma'aikatar kacallu lawan gabciya ke cewa ta hanyar kafafen yada labarai da hanyoyin sadarwa na zamani kullum muna samun ra'ayoyin jama'a na cewa suna gamsuwa suna jin daɗi da bayanan da muke yi musamman a lokacin damana akan hasashe da sauransu domin ɗaukar kai matasa da yawa kamar Abdulrazak da Ismail tare da amfani da fasaha na bibiyar hasashen ruwa ga damana domin kaucewa duk wata matsala. Ina kallon talabijin a lokacin da nake son jin labari. Idan na hau bisa yanar gizo ina samun bayanai akan yanayi na hasashe ko za a yi ruwa. Yana taimaka min na sani idan son fita in ana yin ruwa. A wani lokaci idan za a yi ruwa ina tsayawa a gida. Akwai wani tsari tsari bisa wayata da ke nuna min hasashen zafi ko ran da za a yi sanyi sosai. Sanin yadda lokaci zai kasancewa a gaba na da mahimmanci musamman hasashe akan abubuwan da ke iya taimakawa wajen tsirar da rayuka da kuma kare dukiyoyin al'umma da kyau. Sai kuma tagaddacin rahoton mu na yau rabi a jihar Agadez an tsayar da ayyukan bakuncin haure tun shekara ta dubu biyu da biyar Hakan ya sa matasa da dama waɗanda suka dogara da irin waɗannan ayyukan suka juya zuwa ga wata hanyar neman kuɗin daban. Abokin aikin mu Musa Mamman ya yi fira da wasu daga cikin su ga rahoton nasu. A bangaren cibiyar kula da kaura ta jihar Agadez an ɗauki matakai da aka fifita domin tallafawa matasan da suka taɓa aiki a wannan fanni. Matakan su ne ba da horo da kayayyakin aiki a cewar amadu Umaru mamba a cibiyar. A bangaren ƙungiya mai sa ido a kan bakoncin haure na jiha an ɗauki matakai samarwa matasa aiki. An sha kiraye-kiraye don haka ne aka samu tallafi daga abokanan hulɗa. An horar da matasa kuma aka tallafa musu da kayan aiki. Euh, a ra'ayin Agali Muhammadu wani matashi da ya samu kayayyakin studio na waka a cikin tsarin sauya sana'a mafarkinsa ne ya zama gaskiya. Allah ya taimaka ina cikin wanda aka ba dan tallafin nan na kayayyakin aiki to ina samu ina ci ina sha ina kula da iyayena kenan kaga sai a ce an gode ma Allah mu dai mun bi dokar da gwamnati ta ce amma muna so ita ma gwamnati ta dinga yo bi ta biyo mu ta gani Abba Saidu ya samu ta wanda da shi yake biyan bukatunsa da na iyalinsa to tun lokacin da aka tsaida safarar bakuncin haure na samu adaidaita da shi nake neman kuɗi nake ciyar da iyalina yanzu ma na mance da abin da ake kira bakuncin haure duka mun manta da tafiya tafiye-tafiyen nan na farauniyar hanyar barauniyar hanya. Sauya ayyuka ga matasan da suka taɓa aiki a fannin tafiyar bakin haure ya taimaka wajen rage kwararar bakin haure kuma ya daidaita al'amura a jihar Agadez. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. Za mu soma wannan sharfin wasannin motsa jiki da kwamɓallar Nouakchott a ƙasar Mauritania wadda ta haɗa ƙasashen Afirka hudu a cikinsu akwai ƙasar Niger. Ranar Talata da ta shuɗe a yayin fitowarsu ta farko ga wannan kasar 'yan wasar Jean-Michel Cavalli sun samu yin kunnan doki ɗaya da ɗaya da ƙasar Mozambique. Zakari Victoria Adebayor na Mena shine ya saka ragar wanda a wannan lokacin yake daren daƙam a wagga kakar. A cikin cikin kwambalar guda 'yan mena niger a yanzu haka suna cikin karawa da libya a hilin kwallon kafa shek old wadiya na nocturne har wa yau zakari victorian adebayor ya sanya raga biyu a club insa na union sportive gendarmerie a karan su da renaissance sportive ta darkan a nan ma kulobobin biyu sun darje juna kan kunnan doki ko ne da raga biyu a ranar lahadi da ta shuɗe bisa tsarin kofin kwallon kafa ta afirka duk da kunnan dokin da ta yi club psjn da maki biyar ta ba ta da nau'i a cikin rukunin guda a mimosa ta cote d'ivoire ita ce sahun gaba da maki tara rsb berkan na bi mata sannan maroc da simba fc ta tanzania inda kowane ne ke da maki bakwai a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel